Tarihi ta biyu Sura ashirin da tara Hezekiya ya tsarkake haikali Hezekiya yana da shekara ashirin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara ashirin da tara, sunan mahaifiyarsa Abiya, ’yar Zakariya, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, kamar dai yadda kakansa Dauda ya yi. A wata na farko, a farkon shekarar mulkinsa, ya buɗe ƙofofin haikalin Ubangiji ya gyara su, ya kawo firistoci da lawuyawa ya tattara su a filin da yake a gefen gabas, ya kuma ce musu, Ku saurare ni, lawuyawa. ku tsarkake kanku yanzu, ku kuma tsarkake haikalin Ubangiji Allah na kakanninku, ku fid da ƙazanta daga wuri mai tsarki, kakanninku ba su yi aminci ba, suka aikata abin da yake mugu a gaban Ubangiji Allahnmu, suka kuma yashe shi suka juya fuskokinsu daga mazaunin Ubangiji suka kuma juya masa baya, suka kulle ƙofofin shirayi, suka kuma kashe fitilu, ba su ƙone turare ko su miƙa hadayin ƙonawa a wuri mai tsarki ga Allah na Isra'ila ba, saboda haka fushin Ubangiji ya faɗo a kan Yahuda da Urushalima, ya mai da su abin tsoro da abin barazana da kuma abin ba'a kamar yadda kuke gani da idanunku, abin da ya sa ke nan kakanninmu suka fāɗi da takobi, kuma shi ya sa aka kai ’ya'yanmu maza da ’ya'yanmu mata da matanmu bauta, yanzu ina niyya in yi alkawari da Ubangiji, Allah na Isra'ila, domin fushinsa ya kauce daga gare mu, ’ya'yana maza, kada ku yi sakaci yanzu, gama Ubangiji ya zaɓe ku. don ku tsaya a gabansa, ku kuma yi masa hidima, don ku yi hidima a gabansa, ku kuma ƙone turare. Sai waɗannan Lawiyawa suka shiga aiki, daga Kohatawa, Mahat ɗan Amasai daga Yowel, ɗan Azariya, daga kabilar Mirari, Kish ɗan Ibdi da Azariya, ɗan Yahalalel, daga Geshinawa, Yowa ɗan Zimma, da Edan ɗan Yowa, daga zuriyar Elizafan, Shimri da Yehiyel, daga zuriyar Asaf, Zakariya da Mattaniya, daga iyalin Heman, Yehiyel da Shimeyi, daga zuriyar Yedutun, Shemahiya da Uzziyel, da suka tattara ’yan'uwansu suka kuma tsarkake kansu, sai suka shiga aiki suka tsarkake haikalin Ubangiji kamar yadda sarki ya umarta, suna bin maganar Ubangiji. Firistoci suka shiga cikin wuri mai tsarki na Ubangiji suka tsarkake shi, suka fitar da dukan abin da yake marar tsabta da suka samu a haikalin Ubangiji zuwa filin haikalin Ubangiji. Lawuyawa suka ɗauke su suka kai su kwarin Kidron, suka fara tsarkakewar a rana ta farko na farkon wata, a rana ta takwas na watan kuwa suka kai sharayin Ubangiji. Ƙarin kwana takwas kuma suka tsarkake haikalin Ubangiji kansa. suka gama a rana ta goma sha shida na farkon wata, sa'an nan suka tafi wurin Sarki Hezekiya suka faɗa masa, Mun tsarkake haikalin Ubangiji gaba ɗaya, bagaden ƙona hadaya tare da dukkan kayayyakinsa, da tebur don shirya tsarkakan burodi, tare da dukkan kayayyakinsa, mun shirya muka kuma tsarkake dukan kayayyakin da Sarki Ahaz ya cire cikin rashin amincinsa yayin da yake sarki. yanzu suna a gaban bagaden Ubangiji. Da sassafe kashegari, Sarki Hezekiya ya tattara manyan birni wuri ɗaya, suka haura zuwa haikalin Ubangiji, suka kawo bijimai bakwai, raguna bakwai, bunsurai bakwai da kuma awaki mata bakwai a matsayin hadaya don zunubi domin masarauta, domin wuri mai tsarki da kuma domin Yahuda. Sarki ya umarce firistoci, zuriyar Haruna, su miƙa waɗannan a bagaden Ubangiji. saboda haka suka yayyanka bijiman, firistoci suka karɓi jinin suka yayyafa a kan bagade, suka kuma yanka ragunan, suka yayyafa jinin a bagaden, haka kuma suka yanka ’yan ragunan, suka yayyafa jinin a bagaden, aka kawo awaki domin hadaya, don zunubi a gaban sarki da taron, suka kuwa ɗibiya hannuwansu a kansa. Sa'an nan firistoci suka yayyanka awakin suka miƙa jininsu a bagade domin hadaya don zunubi, don kafara saboda dukan Isra'ila, domin sarki ya umarta a yi hadaya ta ƙonawa da hadaya don zunubi domin dukan Isra'ila. Sarki Hezekiya ya ajiye Lawiyawa a cikin haikalin Ubangiji tare da ganguna, garayu da molaye, yadda Dauda da Gad mai duba na sarki da kuma annabi Natan suka tsara, Ubangiji ne ya umarta wannan ta wurin annabawansa, saboda haka Lawiyawa suka tsaya a shirye tare da kayan kiɗin Dauda, firistoci kuma tare da ƙahoninsu. Hezekiya ya ba da umarni a miƙa hadaya ta ƙonawa a kan bagade, da aka fara miƙawa ana rerawa ga Ubangiji, tare da bushe bushe da kiɗe kiɗe kayan waƙa na Dawuda sarkin Isra'ila, dukan taron suka durƙusa suka yi sujada, yayinda mawaƙa suke rerawa ana kuma busa ƙahoni, dukan wannan ya ci gaba sai da aka miƙa hadaya ta ƙonawa. Sa'ad da aka gama miƙawa, sai sarki da mutanen suke tare da shi suka durƙusa suka yi sujada. Sarki Hezekiya da fadawansa suka umarci lawuyawa, su yabi Ubangiji da kalmomin Dauda, da na Asaf mai duba. Saboda haka suka rera yabai da murna suka sunkuyar da kawunansu suka yi sujada, Sa'an nan Hezekiya ya ce, Yanzu kun keɓe kanku ga Ubangiji, ku zo ku kuma kawo hadayu da hadayun godiya zuwa ga haikalin Ubangiji, saboda haka taron suka kawo hadayu da hadayun godiya da kuma dukan waɗanda suke da niyya suka kawo hadayun ƙonawa. Yawan hadayun ƙonawan. da taron suka kawo bijimai saba'in ne, raguna ɗari da kuma bunsurai ɗari biyu, dukansu kuwa domin hadayun ƙonawa ga Ubangiji ne. Dabbobin da aka tsarkake a matsayin hadayu sun kai bijimai ɗari shida da tumaki da kuma awaki dubu uku. Firistocin fa suka kasa sosai don fiɗan dukkan dabbobin da za a miƙa don hadayin ƙonawa, saboda haka ’yan'uwansu Lawiyawa suka taimake su, har aka gama aiki kafin sauran firistoci su sami damar tsarkake kansu, gama Lawiyawa sun fi firistoci himma wajen tsarkakewar kansu, aka kasance da hadayin ƙonawa a yalwace tare da kitsen hadayin salama da hadayin sha da suke tare da hadayin ƙonawa, saboda haka aka sake kafa hidimar haikalin Ubangiji, Hezekiya da dukan mutane suka yi farin ciki game da abin da Allah ya yi wa mutanensa domin ya faru farat ɗaya.